wani abu dai da ake buƙatar national id card to kuma ba su da plastic id card sai wannan na fifa din? so akwai yanda mutum zai iya fitar da ya yi printing din plastic national id card ɗinsa yanzu haka sun ba da dama so yanda mutum zai yi wannan shine akwai application da suke da shi wanda mutum zai tafi play store direct wato kai tsaye bari mu je play store ku gani in mutum ya zo play store ɗinsa sai ya yi sacin ɗin memes yawwa gashi nan mun sa gashi nan wannan application ɗin da kuke gani gashi nan an rubuta mws wato nims mobile id so da wannan application ɗin ne mutum zai fitar da plastic national id card ɗinsa kamar da kuke gani gashi nan na shiga afin ɗin nan so gashi nan kai tsaye ma na buɗe shi ya buɗe so ban sani ba ko kuna ganin bidiyon saboda shi application din yana da tsaro sosai ba a yin screenshot kuma ba a yin bidiyo da shi so farko dai abin da mutum zai yi idan sabo ne kai da wannan application din idan ka installing ɗinsa akan wayanka za su tambaye ka ka sa nin namba ɗinka idan ka sa nin namba ɗinka za su turo ma otp idan suka turo ma otp ta lambar wayan naka da kai national id card ɗin su za su baka dama ka sa password da za ka ringa shiga shi wannan application ɗin. Idan kuma ka manta lambar wayan da kai a ƙasa za su baka zaɓi wato idan ka manta lambar ka za ka iya sa wata namba ɗin wato za ka iya amfani da wata namba ɗin ka shiga change number to za su baka dama su turo ma da OTP ka shiga shi wannan application ɗin so idan ka shiga application ɗin zaka ga akwai user id da za su baka gashi nan nawa gashi nan kamar yadda kuke gani a sama ga hoto nan ga user id nan to zaka kwafe shi sabida wani lokacin da shi zaka dinga login in ka sa user id ɗin naka sai kuma ka sa password sai ka login ka shiga cikin application ɗin so ga zaɓuɓɓukan nan da ake da su akwai inda aka rubuta wato show ID show my ID shine inda zaka shiga ka ga hoton plastic na national ID card ɗinka sannan ga wani guri nan shi da aka rubuta get virtual name shi ma inda zaka shiga ne ka ga shi NIN number ɗinka sannan ga scan ID zaka iya shiga ka scanning ɗin ID ɗinka wato kamar irin na barcode ɗin nan idan akwai wani abu da za ka yi suna buƙatar a ah, wannan bakod ɗin nan na bayan national ID card ɗinka so za ka iya scanning ɗinsa direct za a ga information ɗinka na national ID card ɗinka sannan ga wani guri nan da aka rubuta security shine inda za ka shiga ka sa pin ɗinka ko ka canza fin sai wani guri da aka rubuta link my numbers so national ID card sun ba da dama mutum zai iya sa nambobinsa na waya har guda bakwai wato idan kana da layuka daban-daban za ka iya attaching ɗinsu da national id card ɗinka so ga guri nan da aka rubuta print id kamar yadda kuke gani ban sani ba ko bidiyo ɗin yana buɗe muku saboda application ɗin yana da application ɗin yana da tsaro sosai yawa da ka taɓa inda aka rubuta print nin slip ɗin nan gashi nan zai nuna zai fito ma da id card ɗin naka sai ka gashi nan zai fito ma da inda zaka shiga ka yi printing din? gashi nan aka ce easily manage your public identity via our web and the mobile service so gashi nan zaɓuɓɓuka ne akwai wanda aka rubuta quick print your premium name slip and user anywhere so idan wannan kake so ka yi printing sai ka taɓa shi ka shiga wajen inda za ka yi printing purchase credit to identify credential with shi ma ga shi nan sai zaɓi na uku so bari mu shiga wannan na farko so in ka shiga shi wannan print premium name slip ɗin shi mutum zai shiga so za ka ga ga national id card ɗin naka nan na plastic sannan kuma za su caje ka 1000 idan ka taɓa shi wajen ka shiga wajen pay with remita ɗin nan so zai kai ka direct inda za ka yi fiyin kamar dai da ake biya na online na san da yawa wasu sun taɓa yi za ka shiga ka sa national ID ka sa ATM card ɗinka a caje ka to in aka caje ka to za su turo ma shi a PDF shi katin naka to idan suka turo ma a pdf so wannan ka bi ta hanya mai kyau za ka iya zuwa kowanne kafi a fitar ma da shi ba wai na wuru-wuru ba ne da za ka je kafe su ce ba za su fitar ma da shi ba a wannan in ka nuna musu shi sun san cewar ka biya ne kuma nin ne suka turo ma direct na pdf daga wannan ɗinsu so wannan shi ne yadda mutum zai yi ya fitar da national id card ɗinsa na plastic na na na plastic ɗinsa so idan akwai wanda bai gane wani abu ba za a iya yi mana tambaya ta comment insha Allah za mu ba da amsa kar dai ku manta idan bidiyon nan ya burge ka ka yi likin ɗinsa sannan idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka wato Esman TV ya dore mana subscribing sannan ya sharing ɗin bidiyon nan ga sauran 'yan uwa mun gode